bincike dai na ma nuni da cewa kimanin mata 500 ne daga cikin 100 ke mutuwa lokacin haihuwa a kudancin najeriya yayin da kuma kimanin 1,200 ke mutuwa daga cikin 10,000 lokacin haihuwa a arewacin najeriya wato baya ga karuwan adadin matan da ke fama da matsalar yoyon fitsari ta dalilin matsalar haihuwa to sai dai kuma don magance wannan matsalar ne ma ya sa yanzu uwar gidan gwamnan jihar adama hajiya maryam mindo tare da haɗin gwiwar ofishin asusun tallafa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ɗaukar nauyin wannan sabon shirin lafiya da nufin rage mace-macen mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara a jihar adamawa da take kaddamar da wannan sabon shiri a ƙauyen malabu da ke karamar hukumar fufore uwar gidan gwamnan jihar adama hajiya maryam mindo ta ce bulo da wannan shirin ya zama wajibi domin magance matsalar mace-macen mata yayin haihuwa mata ko kuɗin mota ma ba su da juna zai kai su asibiti ka gani mata sun samu problem ko ma wa'ansu sun mutu wa'ansu yaran an ji an haife su ba haife su ba rai shi yasa muka ga cewa yana da kyau a tallaba mata domin sun samu kuɗin mota zai zama kind of encouragement su samu su je asibiti tunda yanzu an kawo musu kuɗin mota har gida su samu su je asibiti domin kansu ma da lafiyan abin da za su haifa shi ko a jawabinsa jami'a su sun tallafa yaran UNICEF Dr. Abdullahi Keke ya ce dole ne ma a tashi tsaye wajen magance wannan matsala na mace-macen mata da kuma jarirai yayin haihuwa. Lallai wannan matsala na cewa hukumomi tuwa ƙuri'a kuma dole ne mu tashi tsaye. Don haka a madadin UNICEF muna jinjina wa jihar Adamawa su kaddamar da wannan shiri da aka yi a yau. Tun farko da take jawabi babbar sakatariyar ma'aikatar mata a jihar mai Saratu Bello ta ma bayanin cewa. To yau rana ne ranar muhimmanci rana na farin ciki inda ɗumbin mutane manya-manyan mutane da muka zo da su bakinmu daga kasashen waje suka zo domin darajar haka don su ba mu taimako don su tallafa mana kuma su gaya mana abubuwan da ya kamata mata mu karbi wannan sako da hannu biyu kuma mu yi amfani da abubuwan da suke so mu yi amfani da shi shi ma dr abdullahi belal shugaban hukumar lafiya a matakin farko na jihar adama ya shawarci mata da suke rijista domin amfana da shirin inda ma ya yi bayanin cewa a yau kowace mace da take da juna biyu in ta yi rijista na farko za a bata naira dubu ɗaya da ɗari biyar amma sai bayan rijista bayan haka kowane zuwan da ta yi na awo bayan bayan wannan za a bata naira ɗari biyar akwai awo guda uku da ake yi bayan an yi rijista in an haɗa su gaba ɗaya ya zama awo guda hudu kenan kafin haihuwa in ta zo zuwa haihuwa a asibiti kuma za a taimaka mata da dubu ɗaya da ɗari biyar bayan haihuwan kuma ɗan da ta haihu ko yaushe aka kawo yaro zuwa rigakafi a nan akwai rigakafi kala kala so biyar wannan kowane zuwa ɗaya za a bada naira ɗari biyar akwai kuma rajista na kowane yaro na sunansa wanda doka ne a najeriya a yau kowane ɗa kafin ya shiga makaranta sai an san shi da suna ba yadda za mu kawai mu san shi da suna kuma sai in yana da sa na nuna cewa shi din nan yayi rajista to wannan rajista ana yin su a wurare amma mu ma asibitocin mu muna yin su in an zo a asibitin mu za a yi rajistar nan maman za a bata naira ɗari biyar ya zuwa yanzu asusun tallafa kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya dauki nauyin wani shirin lafiya na rage mace-macen mata masu juna biyu da kuma kananan yara a jihohin arewacin najeriya goma jihohin da suka hada da bauchi kano jigawa adama borno nasara plateau taraba yobe da kuma jihar gombe Ibrahim Abdullah Azizu, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.